أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيله نجاهد عليها نلقى الله فإن أصدق الحديث كلام الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya da yabo su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara saduwar mu da ku a wannan safiya na litinin goma ga watan ramadan shekara na 1438 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da shi ne sa yammaci na biyar kenan ko ga watan shida shekara na 2017 miladiya mun ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratul baqara a wannan masallaci na masjidus sahaba da ke sabuwar unguwar biyariya nan cikin garin bauchi idan masu sauraro suna tare da mu a jiya mu tsaya ne karshen aya na 261 da yau za mu tashi farkon aya na 262 da Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم subhanahu wa ta'ala bayan a baya ya mana magana akan falalan ciyarsa kuma irin ladan da mutum yake samu idan ya ciyar da dukiyarsa domin neman yardar Allah to ana so a lokacin da mutum ya ciyar da dukiyarsa in yana so ta zama karfafiya lallai ne ta kubuta daga abubuwa guda biyu wanda su ne wannan aya ta ambace su Allah ce alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu wato cikin hanyar Allah su malayu na ma an faƙo mannan wala aza sa'annan ba su bi bayan ciyarwarsu nan da gori ko cutaswa ba lahum ajruhum suna da lada inda rabbihim a wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim ba su da tsoro cikin abinda wato za su je su samu wala hum yahzanuna ba sa bakin ciki cikin abin da suka bari a duniya to wannan yana yin nuni da cewa lallai ciyar da dukiya saboda Allah ko ciyar da dukiya domin neman yardan Allah to ana buƙatan ya kubuta daga waɗannan abubuwa guda biyu almannu da al'azam idan an ce alman abinda ake nufi da gori shine ka bayyanar da ɗaukakuwarka wato ta gadara da isa akan wanda ka ciyas da shi ko wanda ka taimaka masa mutum ya zo yana neman taimako ba yi da lafiya ko iyalinsa ba ta da lafiya ko ɗansa a biya mishi kuɗin makaranta ba sai ka ba shi wannan bayan ka ba shi kuma duk inda kuka haɗu sai kana so wato ya riƙa usawa yana gaishe ka a kowane lokaci domin wato ainihin ka riƙa gwada masa cewa kai kana saba da shi domin kai ne mai taimaka masa wala azan sannan kuma babu cutarwa cutarwa shine ka yaya ta ka taimaka ma wani duk da aka zauna ka ce ya eh, ai yanzu nan ya zo da damuwa ma na biya masa dubu goma ko dubu ashirin da duk mutane za su rika ganin shi da wannan cewa yana zuwa yana kai kukansa wurin mutane kuma har ma mutanen suna ba shi kuɗi mai yawa kamar dubu goma kamar dubu ashirin kamar kaza to lallai yana da wani ɗan kima to kiman ma zai kasa a wurin waɗannan mutane da kake musu bayanin abin da kake masa da su waɗannan abubuwa guda biyu suna hana a karɓi kyautan ko sadaka ko taimakon mai taimako ya goranta ma mai yi ta yadda lallai wato in sun haɗu da shi ya rinka gwada yana da falala a kansa sannan ko kuma ya rika bayani ma mutane cewa ya bashi wanda hakan yana sa mutane su rika ganin kiman wannan din yana zuba ko yana yin ƙasa wanda ya zama akwai cutaswa daga wanda aka bashi wannan cewa saboda haka Allah ya ce in har waɗannan ciyarwan ba su ci karo da waɗannan abubuwa guda biyu ba to lahum ajruhum inda rabbihim wanda suka yi irin wannan ciyarwan suna da lada wato al'ajir shine ma yu'tahu al-amilu fi muqabalati amali shine abin da ake ba ma mai aiki sakamakon aikinsa idan mutum ya yi aiki sai aka ba shi tukuici aikinsa wannan ya zama shine ajar sai ya sa ake kiran wato a kudin kodugo ujira wato mai aikin kodugo ake kiran shi ajiyar wato wanda ya aiki na jiran a biya shi abinda da a biya ta zama ujira wato ita ce lada to saboda haka sai Allah ya kira abinda zai baka na sakamako da sunansa ajir me yasa abinda Allah zai baka lada ne wato sai kira shi ajar domin ya riga ya ɗauka alkawari kansa cewa duk wanda ya aiki iri kaza to dai ba shi lada iri kaza wanda ya yi kama da mutumin da ya zo ya aikin ƙodugo na tonon rami aka biya shi kuɗi, sai sa sake kiran lada da suna al'adu sai ce inda rabbi wannan ladan tana wajen ubangiji wannan malamai sun tattauna akan wata irin indiya ce wato indiya ce wadda take ta makan ko kuma wato indiya ce wadda take nufin al'ahad domin indiya tana ɗaukan idan ka ce a wuri na akwai kaza yana gwada inda ka ce idan ka ce a wuri na akwai kaza yana iya ɗaukan a cikin zimman wato ka ɗauka ma kanka wannan alkawari amma a wurin ka yanzu ba wannan abu an gane ko idan ka ce indi alfu naira a wuri na akwai naira dubu ta iya yiwa dubu yana aljihu idan kuma ka ce indi laka alfu akwai dubu a kaina da zan baka yanzu kaga wannan ba lallai a samu a lokacin kana me kana da shi ba amma tana cikin zimman ka karga ka dauki alkawarin da ka bayar da ita to wannan da Allah ya ce inda rabbi ladan na wurin ubangijinsa wanne ne ladan suna tare ne a wurin ubangiji wanda ko kuma aladan da tana nan Allah ya alkawarin ta zai bayar to shi malamai suka ce to za a duba mai ladan idan ladan aljanna ne to shikenan zai iya daukuwa tana wajen ubangiji tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan aljannatul firdaus ya ce idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus fa innahu a'la al-janna wa awsatuhu wa saqfuhu arshur rahman yace za ku roki Allah aljanna ku neme shi firdausi dan ita ce mafi daukukan aljanna mafi falalan aljanna sai ce rumfanta kuma al'arshin ubangiji to kaga idan an dauki al'ajar din ana nufin aljanna ne to wannan indin ta zama indiya na almakan wato ana nufin ladansa na wurin ubangiji idan kuma an dauka ladan nan wato wani abu ne Allah zai ba mu mutum wanda wasu ladan wasu abubuwa ne da da a tara su a tara su a tara su sai sun taru an auna su sun kai a baka aljanna to kaga wanda ya zama ahad ne wato alkawari ne Allah ya riga ya dauka duk wanda ya aikata abu kaza to Allah zai ba shi lada saboda haka wannan zai dauki wa'annan dukan su guda biyu wala khawfun alaihim bima yastaqbil mutum baya tsoro cikin abin da ke fuskanta an gane wala hum yahzanuna ala ma mada kuma ba zai yi bakin ciki ba akan abin da ya wuce likamali na na'imi saboda wanda zai samu cikakkiyar ni'ima domin da a ce mutumin da yake cikin bacin rai ko yake cikin damuwa yake cikin tsoro sai aka amintar da shi ko yake cikin damuwa sai aka ba shi ni'ima to ko shakka babu wannan mutumi wato zai samu amintuwa da kuma fita daga cikin wannan damuwa da yake ciki wannan yake nuni na farko wato yana ishara da cewa da aikin da mutum zai yi ana bukatan ya yi ikhlasi to ya aikin nan don Allah dan neman yardan Allah sannan na biyu mutaba'atu shar wato ya bi shari'a abinda shari'a ta ce ayi to shi ya kamata ya aikata sannan abu na biyu duk wanda ya ciyar da dukiyarsa kuma gori ta biyo baya ko cutarwa to ya sani Allah ba zai karɓa Allah ba zai karɓi wannan aikin kai dai ka riga ka yi amma Allah bai karɓa ba domin ya ce sun su bi'una ma an faƙo mannan wala azar sharaɗin in wannan abun bai biyo ba to lahum ajruhum inda rabbihim in wannan abun ya biyo fa kaga babu wannan lahum ajruhum inda rabbihim sai sa wata aya a suratul baqara ta sarraha ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu lahu ri'a ka lura da ayar ta ce ya ayyuhal ladina amanu da mu zo mu same ta aya ɗaya ko biyu gaba Allah ya ce ya ku inda kun kai imani la tubtilu sadaqatikum sai ce ku ɓata sadakokin ku bilmanni da gori wal aza da cutarsuwa fallazi yunfiqu malahu gori a annas kamar wanda ya cire dukiyarsa ne fa dan riya wa mutane yana da lada <laughs> to tun da baya da lada ashe wanda yayi domin ya goranta kuma ko ya cutar shi ma bai da lada saboda yanzu an kamanta aikinsa da aikin wancan yanda wancan bai samu ba to wannan ba kada sa zai samu ne zai samu lada wato Allah ba zai karba ba me yasa saboda inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah madaukakin sarki mai kyau ne ko mai tsarki ne baya karfa sai kyakkyawa saboda haka wannan yake gwada cewa gori da cutaswa yana bata sadaka saboda haka a nan abinda malamai suka tattauna tunda mun ci gori wato shine ka rika ganin matsayinka yana sama da wani har in ma bai maka abin da kake so ba a babin girmamawa za ka iya masa magana ni kan ba na maka kaza na maka kaza ba misali ko kuma ka je ka tadanta ma mutane cewa ka ba mu wani kaza ko ka ba mu wani kaza dan matsayinsa ya sauka to in har haka ne yanzu idan mutum ya ba da labari na wani abin da ya yi ma wani bai da lada wato a cikin aikinsa gwargwadon yadda muka fahimta a cikin wannan aya cewa ba za a bashi ladan wannan aikin da ya yi ba to yanzu <clears throat> shi wanda aka bashi zai mayar ma mutumin da ya bashi ne ko zai rike ne me ya kamace shi galibin malamin suka ce bai lizimce shi ba wato karban wannan abu bai lizimce shi bai karɓi wannan kyauta bayan ya riga ya san ga abin da aka yi akan wannan kyauta sai wasu malamai suka ce maida masu wasu suka ce a shi dai wancan da ya bari ya sani cewa bai da lada sai aka ce to in ya mayar masa a mai kenan misali ya mayar ya mayar masa da kyautan da ya mishi ko kuma yaya suka ce a in ya mayar shi kuma ya bashi kyauta ne domin in har ya riga ya bada kyauta to mulkin abin ya fita a hannun shi shi wanda ya bayar wanda ya koma hannun wanda aka bayar saboda ka in ya mayar masa to shi ma kuma ya masa kyauta idan shi bai yi gori ba shi sai a karɓi nasa kun fahimci magana yawa shi yanzu ya je bashi bai goranta ba bai taɗanta ma kowa wato shi kuma sai a karɓi nasa sadaka saboda yanzu shi wancan ya bashi amma kuma ba ta da lada kuma shi bai kamata ya rike wannan abun ba tunda yanzu wannan na yawo na yadawa cewa ya bashi to in ya mayar masa in har wancan din ya karɓa to wanda da ta riga ta zama mulkin wannan ne yanzu ya mayar masa to yanzu kuma shine bai lada a maimakon wancan na farkon wanda ya fara bayar na fata kun gane sannan kuma har ila yau wannan tana yin nuni kamar yadda muka yi bayani tabbatar da indiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wato wadda take fa'idantar da idan mun ɗauki aljanna ne to kaga wannan indiyan tana fa'idantar da cewa wato aljanna tana wato kusanci da ubangiji abin nufi wato Allah maɗaukakin sarki ya sanya aljannatin alfirdaus tana karkashin al'arshinsa wanda wanda yana gwada kusancinta zuwa ga ubangiji wanda kuma kusanci zuwa ga ubangiji daraja ne da kuma ainihin wato falala abu na ƙarshe wa'inda suke ciyar da dukiyoyinsu domin Allah don neman yardan Allah kuma ba su duk aikin da zai ɓata wannan aikin ba to lallai ba da su samu tsoro ba a cikin abin da za su je su tunkara a gaba a cikin rayuwarsu ko kuma a rayuwar kiyama saboda mutumin da yake ba da taimako to ko da a gaba ne bai mutu ba bana duniya baya tsoro game da dukiyarsa da mun faɗi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake salasun wato wasa uhaddithukum hadisan fahfazu salasun uqsimu alaihim guda uku ina muku rantsuwa a kansu daga ciki ya ambace wato ma kasat malum min sadaqa babu wata dukiya da zata ta tawaye don ana sadaka da ita babu ka dan yana bayarwa ya ji tsoron gaba za ta kare wannan babu shi la khawfun alaihi fil mustaqbal ba su da tsoro a nan gaba cikin dukiyarsu ko za ta kare dan suna ciyaswa da shi ba abin da zai san wala hum yahzanuna kuma ba za su yi bakin ciki ba akan abin da ya gabata na abin da suka bayar na dukiyar ba za su yi bakin ciki ba. dan Allah zai tara musu lada da za su je su gama ladan a kiyama za su so a ce da sun ciyar sama da abin da sun ka baya saboda haka sai Allah kuma ya kara da cewa qaulun ma'ruf qaulun ma'ruf wa maghfiratun khayrun min sadaqatin yatba'uha adha hmm. wallahu ghaniyun hamid to kaji abinda Allah yake faɗa to dan Allah ya gwada maka cewa bai son gori ya so ka ba mu wani abu ka goranta masa sai Allah ce qaulun ma'ruf magana kyakkyawa da za ka faɗa wa mutum wa magfiratun ya maka laifi ka ya fi masa kairin yafi maka masa alheri ne sadakatin kan ka bashi sadaka ya tabaquha aza da kuma da ka zo daga baya kana goran <laughs> so kaga kenan Allah ba ya san gobe wallahu ganiyun halim Allah mawadaci ne kuma na da jinkirin kama mutane a wajen azaba kaulun za mu ga na kira ne wanda shine mubtada wadda ma'arufin sifarsa ce wato na'at ne an gane da man'uti a wuri khairun wanda shine khabari ke wato kaulun ma'arufun khairun magana mai kyau shi ya fi alheri an ce kaulun ma'aruf shine ma na taka bihin lisanu ma'arufan fi shar duk abinda halce zai faɗa wanda shari'a ta yadda da shi ko urfi ya yadda da shi wato al'ada ta yadda wannan magana kyakkyawa ne to shine magana kyakkyawa saboda ka duk abin da ka faɗa idan a shari'a ka yi daidai ko a al'ada ka yi daidai to ya zama kaulin ma'ruf to kaga kenan an fi so ma wato in ka ba da kyautan ma mutum kuma wato ka gaya mishi magana mai daɗi domin alkalimatu tayyiba sadaqa wa qulu lin nasi husna ku rika gaya ma magana mutane wato magana da ka gan shi matsala sai sa wai bahaushe ya ce magana wai zarar guru ce ita magana in ka sake ta ta fita to ta farga ta fita yanzu duk abin da za a yi ko ana neman a gyara ta ne ko a tsare ta amma wannan fitan ta riga ta fita in mai kyau ne ta isa ta isar da sako in mummuna ne mataji, sako kuma ya riga ya isa yaji sai dai daga baya zuwa na ce ko a yi haƙuri ko a ce ni ba haka nake nufi ba duk dai yanzu wannan ai bakin ka ka riga ka ba saboda haka maganar nan annabi ya yi faɗa akan magana ya yi faɗa ya yi faɗa a kame halci a gyara zance duk abin da ka san za ka faɗa in bai da kyau kar ka faɗa man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyakul khairan aw liyas ya faɗi alheri ko ya yi إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار سبعين خريفا النبي يتمتن زي ريكا فأما غنى بما أوكا وانا أبو يتي فأبا yace والله ما sai ta jefa shi a cikin wuta tafiyan shekara to duk inda kaga ake rikici magana ya haɗa saboda haka magana na haɗa yaƙi magana yana fidda mutum a musulunci to haka magana yana sasanta yaki magana yakan iya kawo zaman lafiya kuma magana na iya shigar da mutum musulunci sau da haka magana wani abu ne ne matukar mahimmanci sai ya sa ake so ɗan adam ya iya da bakinsa kar ya zama a mai yawan suru yawan magana bayi da amfani ya zama in za ka yi magana sai abin da kaga yana da fa'ida kuma ka hanga ka duba ka ga fa'idan faɗar magana dan ga magana zai yi amfani to ka faɗe shi a inda zai yi amfani ko wa'azi ne in ba zai amfani ba sai ka bar shi Allah ce fa zakkir na fa'at نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى فاجي الله يكتب فذكر كتناتر إن نفعت الذكرى لو أن سكت أو كي أن إن شرطية سكت إذن ونوى أزن زي أنفاني domin lokacin da kai wa'azi sai ya zakaru mai yaksha wanda ke tsoron Allah zai wa'azantu wa yatajannabuha al-ashqa wanda zai shiga wuta kuwa ba zai amfani da ita ba saboda haka lokacin da ka fahimci wa'azi zai yi amfani sai ka gabatar da shi idan ka fahimci ba zai yi amfani ba to sai ka bar shi sai dai in za ka yi wa'azin yanke hanzari akwai wa'azin yanke hanzari akwai kuma wa'azin da za ka yi barna dawaki wato maimakon ma mutum ya tsaya inda yake ɗin da ɗan dama damu sai ka an gaza shi ya ƙara ma gaba kaga ban na dawaki kai ke to saboda haka kenan mutum zai yi la'akari da lokaci da yanayi ko da a wurin wa'azi ne sannan wajen magana ya lura ya duba ya ga lokacin da magana zai yi amfani ba sai an yi magana akan kai wa'azi ko ma shugaba ko ma wani babban mutum ba normal mutum irin ka in yanzu a masallacin nan ka san wani yayi wata laifi da ka zo wa'azi sai ka fara bayani akan laifin sai ka ce gashi nan nan gashi sai ka gwada shi da yata shi nake magana a kansa kaga yanzu wannan baka taimaka masa ya gyara aiki sai ku samu matsala da shi idan yana da karancin zuciya yana da saurin fushi sai ya mike ya ce kaka sake gwada ina shi ke da nika kawo wargaza lamarin gaba kai da ka zo da ka yi gyara kuma yanzu ka kawo ba sau da ka sai ku tashi ku kama hayaniya ana rike shi da can kai ma a tanan kuma ana rike ka kada yanzu azin ka bai amfani ba ba da fa'ida to saboda haka kenan wannan yana yin nuni da cewa magana mai kyau ba karamin abin so ba kawai ka ga dan uwanka ka masa maganan da zai ji farin ciki da a rubuta ma ka ba da sadaka to shi zaka yi wasa da wannan dama ka zama kuma kullun a ka kai ka bata mutane rai to me ribar wallahi in ka bata wa dan uwanka rai ta hanyar magana an rubuta Allah madaukakin sarki yace وجاءت كل نفس معها جاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فقال الله مدوك كنسر كي كافوا أن آيان باين يا إما قال من قول إلا لديه رقيب عسيد babu abin da mutum zai furta face a tare da shi a nan mala'iku guda sai ce an je kiyama a kullu nafsin ma'aha hasa'ikun wa in an zo kiyama kaman kotun kowace rai za ta taho da mala'iku biyu ne a tare da akwai dogarin mala'ika wanda ne sako ta a gaba shi ne sa'i ya koro ta akwai shahid prosecutor da fayil ɗinka yana rike ne a gaba dan shi zai ba da shaida duwa wanda ke cikin wannan wanda ayan baya ta ce ma yalfizu ba abinda da aka furta illa ladayhi raqibun atid suna ta rubutawa to akan mutum ya faɗi magana da zai ɓata rai ɗan uwansa ko ɓata ran jama'a ko wanda ya haƙura da shi ya bar in za ka yi magana to ka tabbatar abin da za ka faɗa alheri saboda ka Allah ce qaulun ma'ruf magana mai daɗi magana mai kyau wanda shari'a ta yarda da shi ko al'ada wa magfiratun da yafiya ga wanda ya maka mummunan abu ka yafe masa wallahi khairun ya fi alheri saboda haka idan mutum ya maka ba daidai ba ya nemi ka yafe mishi kai haƙuri Allah ya ce walaman sabara walaman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil walaman sabara Allah ya ce wanda duk yayi haƙuri wa ghafara yayi yafiya inna zalika lamin azmil Allah ce wallahi wannan ba karamin aiki babban al'amari ne a wurin Allah a samu kana yafe ma dan uwanka abin da ya saboda haka magana kikkiawa ihsani yafiya ihsani sai dai akwai bambanci tsakanin su shi magana ita magana kikkiawa wato kaman kana sarai kana mika wani aikin alheri ne zuwa ga waninka ita ko gafara ko yafiya kamar kana yafe ma wani wato kana yafe ma mutum ne wato game da wani hakki wanda yake ya shafe ka ko ya shafi waninka to ala ayyati halin dukan su da in an dauke su dukan su ihsani amma ka wani abu wanda hakkinka ne amma ka ce ka yafi wanda kana da dama ka ɗauki abin nan mataki akai ko ka ce kuma baka yadda ba sai an biya ka to ta fuskan girma wancan ya fi wanda zai bayar wato ya fi girma akan wanda zai ya fi. saboda shi mai fiya dama abin san ya riga ya tafi wajen wani sai yana jiran dawowansa ne sai ya yi jinkiri ya zama abin bai dawo ba ƙarshe ya ce ya haƙura shi ko wannan yanzu ne zai ɗauki abin ya bayar da shi to wanda sai yayi da gaske saboda haka magana kyakkyawa da za ka ɗauka ka ba wa ɗan uwanka ya ji daɗi wani ba ƙaramin aiki ba ne yana daidai da ka ɗauki dukiya ne ka bashi saboda haka dole ne mu dage ya zama tsakankaninmu akwai maganganu kyawawa tsakaninmu da juna waɗanda suke za su rika faranta wa juna rai wannan in ka ce za ka yi shi ba ka san iya yawan wanda za ka yi ba a kowane ne don kowa ya sai ka ɗauka kawai ka buga mu wani wani lafiya ka za wala na buga ne in ji lafiya ka sai ji daɗi shi har wani zai tuna da ni ka sha Allah wannan daɗin da ya ji sha ce rubuta ɗaya eh, rubuta fa'i sadaka shi ke na a rubuta ma. kana haɗuwa da wani kwana biyu ban ganka ba ai ban ji daɗi ba da ban ganka ba ina na so kaza ne zai ji daɗi wannan maganar da ka faɗa ko da ma ba haka bane fa a ranka amma ka faɗa da dai ya ji daɗi sai ba ka lada aiki kai cewa wane ai na kwana biyu ba na ganin ka ba ni jin daɗi ina so kullum rinka ganin ka shikenan wani ni ina son kaza mu'amala da kai wannan maganar da ka faɗa kawai shi sai ya sa ya ji daɗi to yana jin daɗin nan kai an baka lada shine abinda annabi sallallahu alaihi la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akaka biwajhin fan kar ka raina aikin alheri ko mun kashi ko da an ka ga dan uwanka zaka yi murmushi ne kawai kawai in ka ganshi ka sake fuska yayi dan ji dadi to ya ce rubuta miki lada haba malam ka ga baka je aljanna ba ai kawai kai wasa ne hanyoyi na tafiya aljanna suna nan da yawa domin hanyoyin samun lada suna da yawa Allah ya ce kaulun ma'arufin wa magfiratun khairun min sadaqatin yasbahuha ya fi alheri akan ka ba mutum dukiya kuma ka dawo daga baya kana goranta masa amma Allah sai ya rufe ayan da wasu abubuwa guda Allah ya ce wallahu ganiyu an gairi wato shi dai Allah ku sani in ya ce ku ba mu ƴan uwan ku dukiya ba mu shi kuke ba mu shi ya wadata baya bukatan komai a wurinka duk abin da yake sama ko ƙasa shine mabukaci a wurin Allah amma Allah ya wadatar da zatinsa ga barin dukkan halittunsa saboda haka shi ganiyu ne al-mutlaq min kullin wujuh wato ya wadatu daga barin mutane ta kowane fiska sannan Allah halimun to sai ka bayar ɗin amma kuma sai ka zo kai gore wa mutum ba Allah maɗaukakin sarki yana da jinkirin hukuma ga wanda ya cancanci a mishi hukuma saboda haka yanzu kai kayi laifi to Allah ba zai maka azaba ba bai jira ka ka abin nan ka nemi gafaran wannan laifin da kai madadin ibn qayyim ke cewa huwal halimu fala yu'ajil abdahu bi uqubatin li yatuba min isyani wato shi Allah halimun ne na da jinkirin azaba wala yu'ajil abdahu baya gaggawan kama bawansa bi uqubatin da wani laifi li yatuba min isyanin domin wato ya tuban mutum daga mutum saboda haka a wannan ayan Allah ya hada abubuwa guda biyu algina wal hilm wato wadata da kuma ainihin wato hakuri domin ita ayan ta ɗauko magana ne akan sadaka to sai Allah maɗaukakin sarki ya bayyana cewa shi dai duniya ce a bada sadaka kar wani ya yi tsammani in sadakan ta zaga ta zaga za ta je wurin Allah ba Allah ba ya bukata ko kobo ce saboda dan ya ce ku bayar to kar ku dauka za ku bashi ne saboda ka yi cika aya da cewa shi ba wani mawadaci ne saboda haka dan ya zo yana muku wa'azi yayi wa'azi ya ba yayi bayanin cewa a bayar to kar ku dauka yana nufin a bashi sannan iyaka abin da zaka bayar zai amfani wato wanda ya bayar za ta amfane shi to sai kuma za amfani wanda ya bayar ta fuskan lada zata kuma amfani wanda aka bashi ta fuskan mu'amala ko amfanin da dai da wannan dukiyan a yau da gobe sai kuma a cikin siyakin sai Allah madaukakin sarki ya zo da magana akan wanda ya biyo da gori da cutaswa bayan ya bayar wannan ya cancanta Allah ya kama shi dan me yasa zai yi zai ba da dukiyarsa kuma ya goranta ba mutum wanda ya cancanta Allah ya kama shi ya mishi azaba in ya ga dama shi ma Allah tun da shi yake ba da kuɗin ya hana shi sai Allah ya cika da cewa shi yana da yana da hakuri wato bai cika kama mutum da sauri ba amma dai mutum in ya ji wa'azin cewa abin da ya ba daidai bane to yayi maza maza ya gyara wannan shine dai wato Allah madaukakin sarki da ya faɗi haka yana kwadaitar da kai cewa to maza maza ka tuba domin wato shi ne karban tuba ne aya ta gaba ya ayyuhal ladina amanu تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل وتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين الله مدوكاكين سركيت يا ايها الذين امنوا يا ku wadanda kun kai imani la tubtilu sadaqatikum kada ku lalata sadaqokinku ku bilmanni da gori wal da cutaswa na baki in kuka yi haka kalla zai yunfiku malu ya zama kaman wanda ya yunfiku kaman wanda ya ciyar da dukiyarsa ne ri'a nasi dan riya wa mutane wala yu'minu billahi irin wannan mutumin bai imani da Allah ba wala bil yawmil akhir kuma bai imani da ranar karshe kamar kaluhu misalin sa kamar safwani kamar misalin wani fa'ani alaihi turabun wanda a kansa akwai turbaya fa asaba kowa bilun sai mamakon ruwan sama ya zuba a kansa kanshi fatarakahu salda sai ya bar shi kamfa wato wanda babu komai a kayinsa babu turbayan la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu ba su da wani iko akan abin da sun katsurwura na aikin kirki wallahu la ya al-qawm kafirin Allah madaukakin sarki baya shiryar da mutane waɗanda suke kafir wannan aya kamar yadda ta fara da ya ayyuhal ladina amanu mun san cewa duk lokacin da aka kira mutane da ya ayyuha ladina amanu abdullahi dan mas'udin yana cewa to lalle mu'minai su kada kunnan su su ji lallai abin da yake cikin ayan ko za a ba su wani umarni ne da dai amfane su su yi kokari su aikata ko kuma za a hana su wani laifi ne su yi kokari su bai Allah ya ce la tubtilu sadaqatikum idan an ce al-ibtalu lishay to dai zama ibtalu lil shay'i yakunu ba'da wujudi duk abin da ka an ce an bata shi to fa bayan samuwan sa duk kuma abin da kaji an ce wato an bata shi to galibin lokaci akan samu abin bayan cikansa to bayan ya cika ne kuma sai a zo a bata shi saboda haka Allah ya ce la tubdilu sadaqatikum sadaqat jam'i na sadaqa sadaka kuma shine ma yubziluhul insan taqarruban ila Allah duk abinda mutum zai bayar dan neman kusanci zuwa ga Allah ya zama sadaka saboda duk abinda ka bayar dan ka je kusa da Allah to sunan abinda kai wato ya zama sadaka Allah ya ce waɗannan sadakokin ku kar ku bata shi bil manni da gori wal azar wannan ba'un ba'u ne wato sababiyya al mannu kuma ita ce izharu annaka mannun alaihi wato ka rika bayyanar da falalanka akan wannan mutum wato kana ganin cewa kana sama da shi ko ka ka abin nan ka ɗauka ko a kansa saboda ka bashi wani abu wal aza ita ko aza shine kamar yadda muka faɗa a baya wato ka rika ambata wannan kyautan da kai ma mutumin ma mutane har ya ta'azza har mutumin ya tutu da wannan bayanin da kake yi ma mutane wato su rika ganin shi shine sai Allah ya ce to kar fa ku bata sadakokin nan ta hanyar gori da cutaswa kallazi yunfiqu huri a annas wannan kaf kaf ne na tashbihi wato ita ce kabar na mubtada mahzufun wanda takadirin ta zai zama mislukum wato kallazi ina sai zama mislukum ai kallazi yunfiqu malahu ri'a annas misalin ku fa kuna daidai da irin mutumin da ya ciyar da dukiyarsa ne dan riya wa mutane wanda ri'a annas ana ri'a zai zama maf'ulun ne li ajali wato ay yunfiqu malahu li ajali riya linnas domin yana yin riya ne wato wa mutane ah, sai Allah madaukakin sarki ce ri'a annasi yana riya ne ainihin wa mutane wala yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda an yi akan yunfiku wato irin waɗannan mutane ba su imani da Allah ba ba su imani da ranar karshe ba suwa wanda suke riya da ayyukansu lokacin da ka zo za ka yi aikin da Allah ya ce ka yi, sai ka yi don mutane su yabe ka to yanzu kai ka yadda akwai kiyama a lissanin hal ɗinka baka yadda akwai kiyama domin aiki ne da kai da aje kiyama a biya ka sai kai mutane su biya ka to me wannan kai ne fa kai abu Allah ya ce kai zai baka lada to maimakon kai don Allah sai kai don mutane su ko mutane ladan su shine su yabe ka su ce wane yayi sun gama baka ladan ki kuma abun ya kare a duniya kaga kenan kamar a wato a halinka ya gwada baka yarda kamar akwai kiyama ba da ka yarda akwai kiyama ba za ka damu da yabon mutane ba za ka damu ne da wato yardan da Allah zai yi ga aikin da kai saboda haka sai Allah kawai fito kai ɗaya ma ya ce bai ya kan ma bai imani da Allah ba bai imani da kiyama me yasa bai imani da Allah ba aikin Allah ne sai yayi don mutane kaga inda yayi ya yadda da Allah ya kamata ya aikin dan <laughs> don Allah din kuma in yana yi ne don ya samu lada kiyama to bai kamata ya damu da jawabin da mutane kuma za su yi mai a kayan sa to sai Allah ko kai tsaye sai ce la yu'minu billahi wala bil yawmil akhir to wannan lalle masu riya su sani cewa wato aikin da suke yi akwai yin nuni zuwa ga cewa wato kaman abin da suke yi ba su imani da Allah ba ba su imani da ranar ƙarshe ba saboda haka lallai mutum ya yi iya bakin ƙoƙarinsa ya ga cewa ya cire kansa cikin waɗanda suke yin aiki ba don Allah domin shi duk mutumin da yake yin aiki na riya to yana yi ne kamar an sa shi dole domin shi ba zai taɓa yin aikin nan ba sai in mutane za su yaba in har ba za su yaba ba to shi fa ba zai yi wannan aikin sai sa Allah madaukakin sarki a suratul nisa ya ce ila qamu ila salati innamal wa idza qamu ila salati qamu kusala innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu الصلاة قاموا كسالا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يرام qalila to irin dabi'an su Allah ya ce innal munafiqina yukhadi'un Allah su munafikai a ganin su suna ha'intan Allah wa kadi'uhum ubangiji na maida musu wannan ha'inci wa idza salati in sun tashi yin sallah kusala sai su tashi cikin lalaci ba sallah din cikin karsashi nan yi ne wato suna riyawa mutane wala yadhkuruna Allah illa qalila ba sa Allah sai dan kada to haka ne halin dukkan wanda ya yi sakaci ya mayar da cewa shi ba zai yi aiki ba wato sai don a gani a faɗa ko don a gani wato a yaba to za ka samu duk inda ya kaɗai ta ya zama daga shi sai kansa ne to wannan aikin na ba shi wuya in sallah ne ba zai iya yi ba sai cikin lalaci in an batan Allah ne ba zai iya ba amma in shigo cikin mutane kuma ya gyaggyara ya bubbuɗe ya tutura jama'a su ne na Allah su ne ya kaga to saboda haka duk yadda za ka yi kaka yadda ya zama aikin da kake aikatawa wato ba ka yin su cikin nishaɗi da jin daɗi a matsayin kana saukar da abin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗaura maka in har kana yin sa ne domin riya to lallai ka sani aikin ka bari ka ga kamar da Allah ya kamanta shi Allah madaukakin sarki ya ce wanda yake aiki don mutane su yaba na farko bai yadda da Allah ba na farko na biyu bai yadda da ranar kiyama ba sannan na uku in ya je kiyama zai samu aiki zai samu ladan aiki ba masaluhu shi misalin irin wannan mutumin ka masali safwani kamar misalin kamfani wato fa'a an san kan ba aiko wato dutse wanda yake ba katan dutse ba dutse wanda yake ya dago abin nan wanda ya dan yayi tudu haka kuma galibin sa zaka same shi sumud ne babu komai a kansa sai Allah ce to misalin wannan mutumin kamar misalin irin wannan dutsen alaihi turabun amma dutsen kuma ƙasa ya zo ya burbuɗa kansa gaba ɗaya ya rufe shi da ya burbuda kansa gaba ɗaya ya rufe shi da masu noma suka zo sai suka ga ƙasa gashi kuma a wuri mai tudu da suka ga a ga inda ya kamata su noma saboda haka sai suka rinka wato tona wannan ɗan ƙasa ƙasan saman suna zuba shukarsu suna ta zuba shukansu suna ta zuba shukansu sun gama yi sai aka yi wani babban ruwa <laughs> saboda haka shi da Allah ya ce fa asabahu wabilu sai aka yi babban ruwa da ya zo sai ya tafi da ƙasan kaf fatarakahu sallan sai mai da shi yanda kan kan ba yake sumut din babu wani sauran mai babu wani sauran wanda burbudin kasan balle ma a samu abin da ba suka shuka ina ba ta kun gane saboda mutumin da ya je ba da dukiyar sannan dan mutane su gani su yaba daidai yake da wannan yadda ruwan da in ya zo zai tafi da wannan so idan mutane suka yabi aikin da ya yi ladan shi ma haka zai wuce gaba ɗaya in ya isa kiyama ba zai samu komai ba haka waɗannan mutane in sun dawo dan duba shukansu babu abin da za su samu saboda wannan babban ruwan ya tafi da ƙasan da ma abin da Bata raka fatarakahu sallal dalata la yaqdiruna ala shay bas da su gaba su da iko akan komai to babu kasan ma ballanta na masaran da suka shuka saboda haka lallai wato yana da matukar wato ainihin damuwa mutum ya zama yana yin aikinsa ba domin Allah ba sai domin mutane wallahu la yahdil qawmal kafirin Allah ba ya shiryar da mutane waɗanda suke kafirai wato ba shi da su hidaya ta tawfiqin amma hidaya ta dalala Allah madaukakin sarki yana gwada wa kafirai wato abin da yake na daidai a dan su bi amma ba zai waffaka su ba su karɓi gaskiya saboda dama sun riga sun kafirce wa Allah matsaukakin sarki kuma sun riga sun kaddara maransu ba za su fi daidai ba duk wanda ya kaddara mu ransa ba zai bi daidai ba to Allah ko ba zai taimake shi ba domin bin wannan daidai din na Allah ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم kaga Allah ya ce innal ladina haqqat kalimatu rabbika la yu'min wadanda kalmar ubangijin ka ya riga ya tabbata akan su to ba za su yi imani ba walau ja'atkum kullu ayatin ko da wata irin aya ka zo musu da ita ba sa yin imani hatta yarawal azab al alim har su ga azaba mai radade a kansu ba za su yadda da abin da kake faɗa ba abinda za mu gane cikin wannan aya lallai yin gori ko cutarwa a wurin sadaka babban zunubi na daga cikin kaba'ir zunub wato manya-manyan laifi limamin Muslim ya rawaci hadisi daga sahabi Abu Zarin Allah ya yarda da shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace salasatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim المسبل والمنان والمنفق bil بالحلف الكاذب yace mutum uku Allah madaukakin sarki ba zai dube su ba duba na rahama a ranar kiyama ba kuma zai tsabtace su ba kuma suna da azaba mai raɗaɗi mutumin da yake jan tufafinsa a ƙasa da kuma wanda yake gori a lokacin da ya sadaka da kuma wanda yake ciyar da dukiyarsa da rantsuwa ta ƙarya wato yake sayar da kayansa ta kasuwa da rantsuwa ta ƙarya saboda haka za mu ga cewa a shigori wato babban laifi ne ba daidai ba ne wato mutum ya rika haka kowa ya dage da ya iya bakin kokarinsa in har zai taimaka ma wani ya taimaka masa tsakani da Allah in ba zai iya ba kawai ce masa ba zai iya wannan yana daga cikin babban matsalan waɗanda suke musamman masu siyasa wato su sun riga sun sabar makansu akwai abinsu na siyasa to sai ya zan mutum ma ya zan baya da ma wani abin sa na Allah duka abin ya zama komin sama na siyasa ne kaga ya kamata a ce kayan ka na siyasa daban ne sai ka nemi eh, shugaban kamfen ɗinka na siyasa duk abin da na siyasa ne wanda kana so sai an yada an yi bayani ya ka bashi da haka wanda dama ka cire ta kayan Allah wanda dai ka baka lada da <laughs> da Allah ne amfani ne kawo mu mutane to kayan ka kuma da Allah wanda kuma za ka rinka rabawa tsakanin ka da Allah na wanda kake so ka samu lada kuma zai ka dauke shi kamar yadda shi fi sabilillah wanda ba za ka yada ma jama'a ba ba za ka bada ma kowa ba ba za ka goranta mu mutanen da ka ba su wannan to amma sai ya zama mutum tun da wasa da wasa da wasa har ya kare ya zama shi ba da wani kayan ma fi sabilillahi ko nasa ya mayar da shi wato ainihin yana yin sa ne ba don Allah sannan kuma lallai ayan tana mana barazana akan riya riya yana bata aiki Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce ana agana shuraka'i an shirk man amila amalan ashraka fihi ma ghairi taraktuhu wa shirk Allah ya ce ni ne mafi wadatan abokan tarayya akan a hada ni da su duk wani abin da ka ɗauko za ka yi kace za ka yi da ni da wani da ka haɗa mu ka ba mu to ni na ka ba ni so in dai ba a yi abun dan ni kaɗai ba da Allah to yace shi ba ya fi ƙarfin a haɗa shi da su wasu wasu ƙananan kwari a cewa duk an yi ne dan su da Allah kuma a ciki a Allah ba ya ciki saboda kan da kai dan mutane can ka je kai dan su amma in don Allah ne to kai don shi shi kadai sai ce man amila amalan wanda ya wani aiki ashraka fihi ma gairi ya tara ni ni da wani taraktu wa shirku na bashi da shirka ni bani so na fita ce saboda haka lallai ne abinda ake bukata wato mai aiki domin Allah sai dai idan mutum zai yi aiki dan jama'a su gani su koyi ba yayi ne dan aibe shi ba amma wani aiki ne da yake ganin zai amfani al'umma kuma kuma hankalin su bai dawo kai sai shi ya yi wannan abu a daidai lokacin domin yana son 'yan uwansa masu hali su gani su kwaikwayon wannan aiki wannan babu laifi sai aikin a bayyana dan jama'a su gani sai abin da babu laifi Allah ce in tubudu sadaqati in tubudu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara فهو خير لكم الله يتي إن تبدو الصدقات In kun إن da sadakan ba da دلالش ka zo ka da ka bada sadaka sai ka zo kana yin sa a fili kowa na abu kaga ana cikin tsanani mutane ba su da abinci ba su da kuɗi sai ka je ka so buhun masara goma sai ka zuba a kofar gidanka ka ce duk wani mabukaci ya zo kowa ya zo da ledan ka auna masa mudu goma ya wuce sai wani ya zo wucewa a motarsa ya daga gilas yana shan yake ce me yake faruwa ya ga jama'a ta ce ai malam alhaji wani ne ya ga halin da ake ciki ya sai masa ra'ayi ke raba mu jama'a sai ya kamata mu ma mu je mu kaga wannan in tubudu sadaqati bani in ma in ka bayyanar da sadaka Allah ce ma dalla da ita wa in tu wa in in ka boye ta wa tu al-fuqara ka ba ma mabukata fa huwa khairul lakum wannan ya fi alheri to amma wancan din ba a kore shi saboda kai ne dan ai koyi amma kai ba kai ne dan ayaba maka ka cewa kana yi an fahimta ko duk wannan kuma dole sai mutum ya yi fada da shaidan dan yanzu idan ka zo ka ba da wannan san samu ka bar wurin kawai ka azuba ana bayarwa amma kai baka nan amma in har ka tsauna a wurin to karshe zai shaidan ya zuga ka cewa ya kamata fa mutanen nan su rika godiya a rika bayani eh mun so sai mana to kuwa ya karba ya wuce da ce komai ba to sai ka nemi wani sanadin da za ka yi bayani ma jama'a irin kudin da ka kashe a sayan masara ai wannan ya zo ka ce to hakuri dai da ai saboda na ga abubuwan ne yasa na ga so kana ta bayani sai an kalli wata falalan da kake da wai ka bayar kawai shi kenan kai sai ka tafi abin to wannan safiyar da kai ya yi nuni da cewa baka bukatan wani ma ya zo ya nemi bayani a wurin ka ko dan me yasa ko kuma ya maka wani godiya ba ruwa wa yut'imuna taama ala hubbi miskinan wa yatiman وأسيرا نعم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وكاد ألا مدعوك جنسر كيتي وتويطعمون الطعام على حبه mutum yakan zo ya ciyar da dukiyarsa alhalin yana so ba wai baya so kuma ya tashi ciyarwa ya ciyar da miskinan ya ba ma mabukaci wa yatiman wato wanda ba yi da shi ya ba ma maraya wa asira ko ya ba ma wanda yake dan fursuna yakan ce ma nut'imukum liwajhillah mu muna ciyar da ku wannan ne dan neman yardan Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura mu ba mu neman a saka mana ko a mana wani godiya mu mun san mu yi wannan ne dan Allah muna neman yadda a wajen Allah saboda haka lallai riya yana da matsala dan yana rushe aiki aikin da kai take ya baci ba za ka samu lada ba sai sa Allah ya ce la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu to kaga anan wato ga mutum ya yi ta iya bakin ƙoƙarinsa na ya samu wani abu sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ba su da iko wato mutum ya gaji ya ga barin duk kokarin da ya yi ba zai samu abin da ya shuka ba tunda ruwa ya ya tafi da ƙasan ma da aka yi shuka balle kuma ɗan abin nan saboda haka kenan ladan ka kam babu shi kwata-kwata iya abin da mutane suka faɗa akan ka tunda don haka kai shine abin da za ka samu saboda haka dole ne mai iya bakin kokari mu ga cewa mun dage mun dage mun yi ayyuka ayyuka domin Allah in ba haka ba to lallai da mu wayi gari mu ya zama aikin mu wato ya tafi haba an mansura wato da mu shuka abin da ba za mu girbe shi ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye aya ta ƙarshe ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم وتثبيتا من أنفسهم أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير to Allah madaukakin sarki sai ya fara bayani kuma akan wanda ya ciyar da dukiyarsa wato ya zo da bayani kuma akan wanda ya ciyar da dukiyarsa don neman yardan Allah hmm. shi yanzu wancan yayi don riya ga yanda sakamakon abin da ya shuka ta kasance to ga wani kuma ya ciyar da dukiyarsa don Allah dan neman yardan Allah sai Allah ya ce wa masalul ladina yunfiquna amwalahum hmm. misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu ibtiga'a mardatillah dan neman neman yardan Allah wa tasbitan min anfusihim da kuma tabbatar da kansu akan wato aiki na Allah kamar sali jannati kamar misalin lambu ne bi da take waje mai tudu asabaha wabilu wanda mamakon ruwa ya same ta fa'atat ukulaha dhifain sai ta bayar da ɗan itacen da ta fitar har so biyu wato a shekara saboda irin ruwan da ta samu isasshe to irin wannan gonan da ta bayar da ruwan ta sau biyu ta bayar da ɗan ta sau biyu a shekara saboda ta samu ruwa mai yawa fa in lam yusibha wabilun fatal to in ma mamakon ruwa bai same ta ba yayyafi ma in ya same ta data bayan da koda sau ɗaya ne ina ba ta gane wallahu amanu na basir Allah madaukakin sarki game da abin da kuke aikatawa yana gani masalu wannan mubtada ne kabarinsa shine ka masali habbatin ko ka masali jannati saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake masalul ladina yunfiquna amwalahum ibtiga mardatillah wa tasbitan min anfusihim wato waɗanda suka ciyar da dukiyoyinsu domin neman yardan Allah da kuma ƙoƙarin tabbatar da kawukansu wato tabbatar da kawukansu ta fuskan wato mutum ya koya wa kansa aikin alheri kuma ya tsaya akan wannan aikin alheri wato tasbitan min anfusihi wato tabbatar da kawukansu abun nufi Eh, samun nutsuwa a cikin zuciyarsa kada ya rinka taraddidi domin idan har ka saba bayarwa to zuciyarka za ta nutsu da bayarwa sai ya zama kai bayar da dukiya a wurin ka ko taimako ba ka ɗaukansa wani abu amma in baka saba bayarwa ba to kullum in da ka bayar sai ka yi taraddudi yanzu in bayan ne ko kar in bayan karfa in bayan in zo ban samu ko ko wani ya ci dai kawo in baki ne kare zama bai kawo ba kai a barka kana nan kana ta taraddu ka fita ka buka dawo ka ce jiran da ina dawo an ka dawo ka zaki saki ce wata shawara kai kadan to amma idan ka samu bayarwa to ka yi tasbitin zuciyarka wato zuciyarka za ta warke da wannan ta yadda ko koyaye ne kawai inda kaga ya kamata ka bayar da ka dauka wato ka bayar sai Allah maɗaukin sarki ce ka masali jannatin bi kaman wata misalin gona ce wato an ce aljanna ana nufin albustan alkathirul ashja wato gona wanda take da yawan bushiyoyi wato an kira ta da wannan sunan ne domin ta jinnu ma fiha ka boye wanda ke cikin ta lambu wanda take da bushiyoyi mai yawa mutum ya shiga cikin ta ba a ganin shi bi rabwatin kamar misalin wato lambu ne da take wani wuri wanda yake wato wuri dagagge abin nufi makanin murtasi wuri wanda yake akan tudu asaba hawa bilun wanda ruwa mai yawa ya sauka a kanta wato akan wannan gona fa atat ukulaha dhifai ta bayar da dan itacenta ta al ukul bi ma'ana as-samar alladhi yukal wato dan ice wanda ake ci kulaha bi ifain wato ta bayar da dan itacen ta wanda yake rubi guda biyu kamar yadda Allah a wani wuri ya ce ukuluha da'imun yana magana akan aljanna wato ta bayar da ɗan itacen ta zuƙi ne wato ta ruɓanya shi sai ya banya gonan ya yi kyawu lambun ya yi kyawu fa illam yusuf hawa binun irin wannan gona wato idan ma mamakon ruwa bai same ta ba fatal to an samu yayyafi ko ruwa wanda yake kaɗan ba mai yawa ba to zai ishe ta ta bayar da abin da ake bukata to anan za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana kamanta mutumin da yake aiki domin Allah da gona wadda take mai yabanya saboda abinda zai samu a ranar gobe kiyama na tarin lada ya yi kama da wannan yabanyan da gonan take bayarwa na 'ya'yan itace mai tarin yawa saboda ya yi aikinsa domin Allah wallahu bima ta'malu na basir Allah madaukakin sarki mai gani ne game da abin da kuke aikata yanzu wannan aya a yana daga cikin abin da za mu fa'idanta a cikinta ne wato ba wani ciyar wanda zai yi ma mutum amfani sai abin da mutum ya bayar a matsayin nasa ne domin Allah ya ce wa masalul ladina amuwala ya ce dukiyoyinsu duk abin da ka ciyar ba naka ba to ba zai ma amfani ba suna kai kasance kuɗi sai kai sadaka da shi kana da lada ba ka da shi saboda ba kuɗin ka ba ne. domin Allah ya ce wanda suka ciyar da dukiyoyinsu sai dukiyarka kuma inda Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba saboda ka in ka je ka bayar da dukiyarka ko ka gina masallaci ka saci kudi ka gina masallaci da ai sallaci da eh, da ai amma da rinka baka lada ba za a baka ba sai dai wata maganar da malamai suka faɗa suka ce idan mutum ya saci kudin sai ya ga cewa yanzu bai kamata ya ci kuɗin nan ba ya zai iya kuɓuta daga wannan kuɗin sai ga bari ya je aikin alheri da shi ya gina rijiya ko ya bohun ko ya masallaci ko ya makaranta da da'ai karatu sai ga bari ya je da wani sai ya je ya yi da shi sai suka ce to zai samu lada amma ba ladan ya gina ladan ya yi ƙoƙarin kukutar da kansa daga wannan kuɗi wanda yake na sashi za mu kai a nan abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladansa abin da muka yi shi su kuskure ubangiji ya fi mana Allah sami tarayya cikin lada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa